sunana zaradin sani sannan rol na nake takawa a cikin fim din wani difficult role ne zan iya cewa kama rol din da ban taba yin shigan irin shi ba tun ga rol ne na ina yin comedy ban barkwanci sannan kuma ina yin ina yin kuma negative kamar mugunta kenan eh to ai yanzu albashi da zan musu kore da yance kore su jira su sha kallo ma sunan shi farin wata to ku tsaya ku jira ku ga abin da za ku kalla a cikin farin wata